yau litinin sha biyu ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij a al-bughya na abu abdurrahman al-dosowi isma'il bin akibo ahmad jibril Allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi malamin ne yana raye addu'a ne yi ma kanshi da cewa Allah ya gafarta mai da iyayen shi da malamai shi yasa muke yin haka Allah ya saka mai da alkhairi duniya da lahira in ba manta ba za mu tashi babin da ke bayani akan birrul aulad tarbiyyan 'ya'ya a musulunci قال المصنف babban malami marubucin wannan littafi a sheikh ismail bin abu bakar ya ce ƙalallahu tabaraka wa ta'ala allah madaukakin sarki ya ce wa'izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin utilat larabawa a jahiliya suna da wata mummunar ɗabi'a ɗabi'a mara kyau ita wannan ɗabi'a shine na ƙin da ƙyamar haihuwan ‘ya'ya mata su ba mata gaba ɗaya ba a yi masu gata ba sai da Allah maɗaukin sarki ya aiko annabi da wannan addini na musulunci mace ba ɗauke ta bakin komi ba in kina son ki gane darajar mace a zamanin jahiliya kafin zuwan annabi kin ga toilet paper da ake share majina da shi ba ta kai shi ba Ka tola fefa ne za ka shi a cikin kwalin shi ko a cikin lidin shi gunun ban sha'awa to haka yake amma dai wannan tola fefan abun arziki ake da shi ba za ta yin wani abin arziki da shi ba duk abin da za a yi da shi abin kyama ne abin ki ne to Allah haka mace take shi yasa a wancan lokacin ma suke kyaman a ce an haifar ma mutum ya mace za su iya yin komi saboda su la'anta rayuwanta to larabawa su abin da suke shi ne ɗaukanta suke a tafi can nesa bayan gari sai a je a haƙa rami ya kai tsawon rijiya sai je ɗauke ta kamar za ta raka shi zuwa ganin gari kun gano wannan da kyau ku yana zuwa wata sai ta zama budurwa ma wata kuma irin shekara bakwai takwas kawai yana zuwa kawai sai ingiza ta cikin rijin da ranta ya sa cebur kawai mai da ƙasa ina fatan mun gano wannan da kyau wata tana zai ji tana ihu tana cewa baba mai ne maka kun gano wannan da kyau ko shine wa idhal mau'udatu su'ilat idan wacce aka zo binnewa al mau'uda su'ilat ta tambaya bi ayyi dhanbin qutilat da wani zunubi ne a tai wanda za a kashe ta mun gano wannan wasu ga ce wa idhal mau'udatu su'ilat in an tambaye ta a bi ayi zambin kutlar ke wani zunubi kika ya kashe ki to kaga yanzu ita da aka kashe an tambaye ta dalili shi kuma wanda ya kashe ta kuma fa to musulunci ya zo ya hana wannan kuma su abin da yasa suke wannan shine wai gudun abun kunya ti yanda kai da mace saboda gajeren tunani da take da shi da rashin gogewa a rayuwa za a je ta ɗauko maka magana na jin kunya da wulaƙanci da tozarci fiye da diyan da kake zato ta yi aure tunaninta bai gada da tunani irin na waɗannan marasa kan gadon ba ba ta yi auren ba ma dai haka dai ake gungurawa da ita to kawai maganin kar a yi kar a fara shikenan kawai sai je sai su binne ta wata kuma ana nan tunda su larabawa mutane ne masu yawan yaƙe-yaƙe da fitintunu da rigingimu to abinda ba su so shine kada ya haifi ya sai kuma ɗan makiyin shi sai ya ganta su shaku shikenan kawai sai a waye gari ya zo ya auren mashi ya to kaga kuma gabata ta tashi ba ya karama ba to daga nan kuma kenan maki ya zama siriki sai ta kwashi sirrin wannan kabila ta kai can to tun kar a yawan nan to shikenan kawai tun farko sai su kashe ta shine qur'ani yake ba mu labari wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib ana mutum bisharan an haifa mai ya mace shikenan kawai sai kici kici da fuska ya ɓata rai yana cikin damuwa ya ta ya ta an haifa mai ya mace an mai laifi ya tawara min alqaumi min ma bushira bi sai fara wasan buya da mutane saboda an mai bisharan mugun abu Allah ya ce a yamsukuhu ala hunin am yadussuhu fitura shin zai rike wannan yan ne cikin tozarci da wulakanci kamar yadda suka saba ko ko zai je binne ta ne da ko wanda haka zai batta kawai gata nan yan shi ce amma sai ga gara ma baiwan gidan da ita duk wani abin da zai sa ta ma burge wani ko ta ja hankalin shi gaba ɗaya ba za a yi mata ba wulakanci za ta so har ta mutu shine wadda aka bari ma ɗin ta girma to shi kenan sai in an tashi rabon gado sai a sa ta kamar yadda ake sa safa da hula cikin kasan gado ala sa'a ma ya hakumun tar da wannan mugun aikin da suke to su da ake masu bisharar an haifa ya mace suke cikin nadama da damuwa da bakin ciki amma lokaci ɗaya kuma sai su rika sa ma Allah maɗaukin sarki shi ke da ‘ya'ya mata kuma wannan za mu zo mu ji a cikin wasu karatuka da izinin Allah aya ta takwas zuwa ta tara cikin sotar takwir wa ta'ala Allah maɗaukin sarki ce ku an fusa wa ahalikum nara ku kare kawunanku da iyalanku daga wata irin wuta wanda wa ƙudu hannasu wal hijara mutane ne da duwatsu su ne makamashin wannan wutar alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun masu kula da waɗannan wutar to wasu mala'iku ne manya-manya masu tsanani masu ƙarfin ban mamaki wanda la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah akan duk abin da Allah madaukin sarki ya umarce su su dai in aka ce su yi to yi suke yi kuna fahimtar wannan da kyau ku waɗannan su ne mala'ikun da ke azabtar da ɗan wuta to Allah ce ka kara kanka da kuma iyalinka shi sa fanaf suka fahafazha anil gayyi warrada ka kare kanka kuma ka kare iyalanka da duk wanda zai mu'amalance ka daga duk wani abu na muguwa ɗabi'a da taɓewa domin mata tagwiha ya ga wallazi bika ya katadi duk lokacin da ka ɓalɓantar da ranka to duk mai koyi da kai shi ma haka zai dasa Allah ya kiyaye aya ta shida cikin sotar tahrim waƙala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama annabi ya ce man la yarham duk wanda bai tausaya man na ƙasa to Allah da ke saman shi ba zai tausaya mashi ba rawahu abu dawud abu dawud ya fitar da wannan hadisi wal bukhari wa tirmidhi da al imam al bukhari da tirmidhi ai man la yarham ibadallah duk wanda bai tausaya ma bayan Allah la yarhamuhu Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ba zai tausaya mashi ba wannan ne hadisi na 65 cikin jeren giyan hadisan littafin bugya ƙultu mala akibo ya ce hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce an kharajahu al-bukhari al-imam bukhari fitar da shi a lamba na 5997 fil adabi babun rahmatul waladi wa taqabilihi wa mu'anaqatihi babin da ke bayani a kan tausayin da uba zai maɗan shi har ya rika sumbantan ɗan kuma yana rungume ɗan annabi ne ya rungume hasan da wasu ne sumbance su sai wani ba kawai yana zaune a gefe ya ce a'a ko kuna haka ya ce eh menene ya ce yana da irinsu guda tara ko guda goma ya ce bai taɓa ɗaukan ko ɗaya ba sai annabi ce to Allah ya zara tausi a cikin zuciyanka waye zai sa maka shi ai man la yarham la duk wanda bai da tausayi ba za a tausaya mashi ba ina fatan mun gano wannan da kyau yaro karami ko abin da yake da bukata shine a tausaya mashi bai da bukatan duk wani rigiman da kuke yi kila ba mamaki kishiyar ki ce kina fada da ita wai sai wannan fadan sai ya kara gaba kan ƴaƴanta ina ruwan su mun gano wannan da kyau ko wannan rashin tausayin da kike da shi ko ba za taba tausaya miki ba Allah ba zai taba karɓan ke ya tausaya ma rayuwanki da addinin ki ba haka zaki ta wahala a duniya haka ya'yan makota kun gane wannan da kyau ku naki da su tausayi amma zagi hantara wulakanci to wannan ba naki bane balanta ya'yan da ke kuma kika haifa Allah ya sauwaka Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a lamba na 5218 fil adabi babun fi qublatir rajul waladihi karkashin babin da ke bayani akan uba ya sumbanci dan shi Tirmidhi ya fitar da shi a sha ɗaya fil birri wasila babu ma ja'a fi rahmatul walad wa qala al muallif wal muallif rahimahullah lam yuhsin fit tartib amma shi malam mai littafin buguya bai kyautata wajen to malaman ba huna a wannan tsarin haisu annahu qaddama abu da ba dawud ta yadda ya gabatar da abu dauda alal bukhari ai kun ce rawahu abu dauda sai ce me wal bukhari wal ma'aruf inda ahlul ilmi wata tahqiq sanannen abu wajen malamai muhaqqiqai annal hadisa inda takhrij shi hadisi in an zo takhrijin shi yu'azza ila al-bukhari fa muslimin ana danganta shi in bukhari ya roto shi ne sai a ce bukhari da muslim fa abi dauda fa tirmidhi fannasa'i sun bunu maja kun gano wannan da kyau ku asalin a tartibin za ce bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmidhi da ibnu maja wannan shine asalin da tartibin yake amma tartibin da ibnu hajar ya kawo cikin bulugul maram shine ya kaddamar da tirmidhi akan al-imamun nasa'i amma nasa'i ne sannan sai tirmidhi malai ce walidha lam ara tartibal musannib shi sa malai ce bai bi wannan jerin giyan da ya yi ba rahimahullah wa akhraja hu muslim aidan muslim ma fitar da wannan hadisi a lamba na 2318 shin da bai kawo ba shi sa malam ya jinkirta amma dai muslim ya kawo sai ta ce bukhari muslim sai abu dauda sannan sai tirmidhi haka ya kamata a kawo su a bisa tsari shi sa lokacin da mutum yake halatar tahsil halin neman ilimi ko a lokacin da yake zama ake koya mashi waɗannan abubuwan ba sai mutum ya gama zama malami wai sannan ne kuma wai a lokacin ne wai zai nemi waɗannan abubuwan aiki ya same ka ba sai ka gama zama makanike ne za ka nemi su fana ba in wannan ne kotu akwai lokacin da aka je kana kallon ga motan ta lalace kuma kana jin yunwa kuma ga mai motan ga kudi a hannun shi ba zai baka ba shin da baka da kayan aikin da za ka yi aikin Allah ya sa mu dace fa'ida mala ce ga wata fa'ida البخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة سنة الإمام البخاري محمد ɗan Ismailu ɗan Ibrahim ɗan Mugera wanda ya rasu hijira da shekara 600-256 na hijira sai Muslim wa Ibn al Muslim bin al wanda ya rasu hijira da shekara 261 wa Abu Dawud shine Suleiman bin al-Ash'ath as-Sajistani ya rasu hijira shekara 275 sai Tirmidhi shine Muhammad bin Isa bin Sura wanda ya rasu hijira shekara 279 sannan sai Nasa'i sunan shi Ahmad dan Shu'aibu ya rasu hijira shekara 303 sai Ibn Maja sunan shi Muhammad dan Yazid al-Qazwini wanda ya rasu hijira shekara 274 uku ko ɗari biyu da saba'in da biyar mun gano wannan da ke ku wannan wata yan latifa ce wanda malam ya ɗan zo mana da ita a matsayin tsarawa. Ƙalal musannif marubucin wannan littafi a sheikh Ismail ɗan Abibakar Allah maɗaukin sarki ya gafarta mai ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah ya ce sawo baina auladikum ku daidaita tsakanin ‘ya'yayenku fil atiyya wajen kyauta, in mutum zai kyauta abin da ya ba wannan ya ba wancan. Idan ya zama shekarunsu ɗaya ne, abin da nake nufi shekarunsa ɗaya, amfanuwa da wannan amfanin zai iya zama ɗaya. In ka sa wannan a makaranta shi wannan ka sa shi. Amma wannan an kai shi zuri wan, shi kuma wannan yanzu yake shan nono, kaga uwa shi ba da ce, a ah, ai annabi ya ce sawo bai na auladukun, a to sai a kai shi nursery one na za kai shi ko kuma wannan ya girma ya gama jami'a za a mai aure an ba shi gida an ba shi mota ce a ni ma sai an ba ɗana a to shi ma za a mai auren ne kun gano wannan da ke ku akwai abin da za a yi ma wani wannan in ya kai wannan shekarun shi ma za a mai a ce duk girmansa ɗaya ne kuma duk bukatun sa ɗaya ne to a daidai wannan lokacin sai a yi mai sai a yi masa anko na wannan abin baki daya cin da wannan zai iya yin aure to shi ma sai a yi mashi zai iya zama a gidan kan shi ma sai a bashi zai iya mallakar mota shi ma sai a bashi an ba wani jali shi ma sai a bashi sai inda aka ba wani jali shi mutumin kirki ne kuma shekarunsa ɗaya da wancan ɗan ɗakin misali amma shi wancan sai zama ba na tsatse ba ne ƙarshen ta an ba kuɗin zai je ne ya shaye shaye nemi mata ya shigantaka kuɗin su lalace kun gano wannan da ke ku? to nan ba za a ce kuma hadisin annabi ya zo ya kwace shi ba hadisi ba zai cece shi a nan ba ana fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to wannan hadisi shine na 66 mala yace minal ihya wannan hadisi ya zo cikin littafin ihya ulumuddin wa ghairuhu da wani shi qultu mala akibo yace hadisin sahihun a wannan hadisi ingantacce ne madalla akhrajahu al-bukhari amma fa bukhari ya fitar da shi mun gano wannan da kyau ko a jiz'i na biyar shafi na ɗari biyu da da arba'in tara, mu'allakan filhiba wanda ya kawo shi mu'allak filhiba a littafin da ke bayani a kan alhiba kyauta babu hibatu lil walad babin da ke bayani a kan yi maɗa kyauta bilafzin sai hadisin ya zo da idilu baina auladikun fil atiyya ku daidaita tsakanin 'ya'yanku wajen kyauta tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin alkabir a lamba hadisi na 11997 min tsariki Ismail ibn Ayyash an Sa'id ibn Yusuf an Yahya ibn Abi Kathirin an Ikrima an ibn abbasin marfu'an kun ji yadda isnadin hadisin yake a cikin sunan a cikin mu'jamul kabir na al-Imam at-Tabarani ya ce wa Sa'id ibn Yusuf majhul shi wancan Sa'id dan Yusuf a cikin isnadin Tabarani din majahuli majhuli ne qala ibn ma'in ibn ma'in ma'in yace shaykhun dattijo ne da'ifun amma mai rauni wa qala nasai al nasai ce laysa bil qawi ba mutum ne wanda yake da ƙarfi wanda an kafa hujja da isnadin shi ko hadisin shi za a karba ba wa kadhalika yahya ibn abi kasirin thiqatun thabt shi ko wannan yahaya ɗan abi kasirin amintacce ne tabbatacce lakin riwayati an ikrima fi hatta rabun sai dai ruwayan da ya yi daga Ikirima, akwai itirabi a cikinta wa zuqtu sanadin aw matinin mutaribun inda uhailil fanni ba ka ce ba Allah ya sa mu dace duk hadisin da yake da itirabi a isnadi ko matani to shi yake ce ma itirab a wajen malaman fannin hadisi Allah ya sa mu dace لكن الحديث sai dai wannan hadisi ya من bi ذكره min معلقا dhakarahu malai ce sai dai hadisin na da waɗanda za su ƙara mai ƙarfi daga cikin wancan ruwayan na bukhari da ya kawo shi mu'allakai wa kada wasu fi babin ladhi lihi sai dai a babin gaba sai al bukhari ya kawo shi da cikakken isnadi lakin biduni lafzin fil atiyya sai dai bai kawo lafazi na cewa kyauta ba malai ya ce wa unabbiha fa qulu sai in fadakar in ce in hadha at-takhrij alladhi sana al huna wannan takhariji da wannan babban malami mai littafin buguya ya yi da ya ce wai ya zo cikin littafin ihya ulumuddin ya ce layi utaddu takharijan abadan abadan har abada wannan ba a kallon shi a matsayin takhariji ne bal hadha taqsirun shadid wannan kassarawa ne mai muni an yu'azzal mukharriju aw muhawil muhaqqiqu hadisan ila kitabin la khutama li ahadisihi yace ah to don menene zai danganta hadisi a littafin da littafin bai da linzami littafin gazali na iyawa ulumuddin ne za a fitar da abin nan akwai isnadi ne bai da linzami ba lasin ba inshora babu clutch babu totar a ciki gaba kaga kenan ana neman ka kara hadisi kuma ka kara shi daga abin da zai tunkuɗe shi ana fahimtar wannan fa inna sana'atul hadis ta aba mithla hadha sana'a mala ya ce kun ga aikin nan na harkan hadisi to bai yadda a yi takharijin hadisi a bisa wannan yanayin ba Allah ya samu dace na'am wuzuri ne mana sanda ke da kudi ka sai mai babur shi kuma sanda wannan ta zai fara hawa babur kudin sun kare sai kai yaya eh. in babu shi kenan sai ka cire wancan <laughs> uzuri ne gogo <laughs> jama'a sanda kake da hali kake wancan makaranta a dubai sanda kuma yanzu wanda ya taso ba ka da kuɗi da ya kai shi makaranta sai ka shi a biyu kun gano wannan da kyau ko shikenan in ma ba kuɗin gaba ɗaya shikenan sai tun da ya fara taso sai kuwa mai sana'a sai je nema sai je kai shi. ba wani abu ba hali ne dan in ba haka mafi yawancin dattawan nan mata ke kashe su za ta da fitina ta san babu cin da dan me ake ma wancan shi kuma sai ya damu kanshi ciwon zuciya hawan jini sai ya karshe. tana fara abin sai ya sake ta ya kuma je zauna lafiya kawai ina fatan mun gano wannan da kyau mafi yawancin manyan abin da ke karsu kenan fitar ta haddasa ka fitina gidanka ta zauna lafiya ka zauna lafiya ba ta da wannan ba shedan sai amfani da ita ta hanyar da za ta gurɓata gidan mun gano wannan da kyau ku domin kada gidan yi amfanin da ake so to in kai iyakan yin ka ta ko sai ka ɗauki fatawan baban annabi isma'il shine annabi ibrahim kawai ta tafi ta baka waje kawai ka zauna lafiya don dalili ita bata samu ba yaron bai samu ba kai kuma ka mutu haka yake yi a yaron bai samu ba eh to bai samu ba ita ma ta je bata samu ba kai kuma ka rayu ina fatan mun gano wannan da kyau malam shine zaman lafiya wai sai a ce wai ga yara ina ruwanka da yara dama ita ke kula da su ba Allah ne ke kula da su ba tana da taimaka wajen tarbiyya to ta ƙi yadda a tarbiyya tana ta tuntunu iri-iri shi kenan zai ce ta tafi dama abin da tafi so kenan ni na ganin irin waɗannan abubuwan ko mutane su yan ɗaura ma kansa abin da Allah bai ɗaura masu ba yanzu an waye gari bai da hali shin zai ji da bala'in talauci ne ko ko da musifanta don ne zai ji kuma sai a ce wa diyan da zai ya zai yi cin da babu ya riga ya manyanta ba za a ballanta a ce ya je ɗauki diga ya je aikin haƙa lambatu ya samu kuɗi ko ya je faskare cin da gagatara ana shagunan makera duk wannan ba zai yiwu ba cin da ba zai yiwu ba kawai shikenan ke nasa zauna lafiya kawai ki haƙuri wani bai da kaza to wallahi ni wallahi sai amai zai ce to shikenan ba matsala sai da kabet ɗinki da kayan ɗakin ki duka in ta siyar shikenan sai a je sai a yi mai shi makaranta in bai yi ba sai a ce ta koma gidansa a sa haya ɗakinta sai a yi goko ni irin waɗannan abubuwan ku suna bani mamaki fa a rayuwa shi rayuwa ko yanda ya samu fa haka ake yin shi kana gane wannan da ko amma sai a ta fitina ta rigima misali mace mai hankali ko ita ce wacce ke ta fahimta in akwai ayi, in babu ko a haƙura in tana da yadda za ta yi ta rufe asiri ayi, wannan ita ce abokiyar zama ita ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna amma matsala duk asirinka na gari ta gama cin mutuncinka ta gama ɗaiɗaita darajanka ta gama wulakanta ka wannan awa mala in ka bari ko to in kana da ƙarfin hali to sai ka ajita ta kawai a gefe in ga ganta ka ci auto tana nan kamar mai kuɗi da ya kuɗi in ya sai mota in ta tsufa in ba zai kyautar da motan ba to ko ba zai siyar ba sai ta kawai a fakin ta kawai ina fata mun gano wannan da kyau in an zo tarihi sai zaka wannan mota ce farko motan da na fara si shikenan sai tafiyan shi kawai shiga da harkokin shi ina fatan mun gano wannan da kyau kaga ba zai tuna da wannan mota macin da yana da wata sai ran da ya ga wancan to ko kai mata wannan kawai kyale ta ta ci gaba da kana ɗaukan ɗawainiyar rayuwar da sauransu don da ka sallame ta je ta shiga wahala to gara ka rike ta kawai ta zauna ta rayu amma irin waɗannan matan ko duk suke haifar da bala'i kuma ba inda musibar nan ke tasowa ya hana al'umma zaman lafiya sai in arewa gidan hausawa shi ne kawai fa to kuma abin da ke damun zago shi ne shi wa yana nan yana tausayi a ai ta ba ta tausayin ka ai ni ban ga dalilin wanda bai tausayin ka ka ji tausayin shi ba ni ban ga wannan dalilin ba wanda ya ji tausayin ka ka ji tausayin shi wanda bai ji tausayin ka ba kawai ka rabu da shi wannan duniya ba ba fa haka ake zaman ta ba ina fatan mun gano wannan da kyau ana zama ne da hankali in ba ta yadda zauna a hankali ba shikenan sai ta zauna yadda take so ma wannan fatawan za ce ta yi zafi amma ita ce gaskiya za ga nan duk duk namijin da gani samun abin hawan jini sai ran shi yana da hawan jini akan me ni ko ni ban tunanin komi ba da ga ce mai yana da hawan jini na ta mun gano wannan da kyau sanda abu ya zo zai dame ni ko sannan zan yi maganin shi kawai kawai ci gaba in ko na ƙi maganin shi to sai na tattala mai takaici to abin da ya kamata kenan a zauna lafiya in ba haka ba mutane za su ɓata mu kansu lokaci malam kawai ka ce ya ce bai da hali ina ba mun gano wannan da kyau ba shi ke nan ba in kuma an matsa shi na ai gidansu ma babanta ai babanka ne ta je ta an so a jaya mashi e wannan kuma babu ruwanka cewa <laughs> wani na aure bai sai kara aure ba ina ruwanka a tu yawwa in a wannan yanayin ne yanzu inda so samu ne malam yanzu ya yanka nawa amma ‘ya'ya shida sanda ka yi aure a baya kafin wannan da kyau ku ƙashin da ka kai shekara goma da yin aure kafin wannan to akalla ba ka ba, in so samu ne yadda yanzu ka haɗa hankali ka san komi da yanzu ya kamata ka yi aure ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda ya baka aure yanzu ba zai ce ka yi haƙuri ba dan ya san kai mai hankali ne sai dai kai ka ba wani abun nan amma yanzu wannan matashin yana zuwa ya aure sai a ce kuma ya me so an san ja kwaba ne duka ka lura da wannan ko duk ba wannan ka daina kallon cewa wani zai aure in mutum ka zai je zai ƙara aure ko ka tambaye shi me dalili ai dalilai ne ke sa wannan ai za ga mutum da mota ɗaya ya ƙara siyo wata in ka ce ah to wannan ba ta ishe shi ba ina ruwanka gogo <laughs> wala mai ɗaki shi yasa inda ɗakin shi ke mai yi ba da wannan ni ina mutane na siya irin wannan ka duba ka gani shin ƙara aure ne mafi mahimmanci cikin al'amuran ko ko wani abu in wani abu ne ko je ke abin da ya fi mahimmanci za ga mutum yana gidan haya ya ƙaro mata don dalili malam wannan kuɗin da zaka ƙara aure je ke fafutuka ka sayin da zaka sai fege ka san sai kaza har ka kai inda zaka kai sai ga mutum yana da mata hudu duk a gidan me ne ake irin waɗannan rayuwa ga yan shi wajen mutum biyar ba su zuwa makaranta ka fahimci wannan to duk irin waɗannan shirman amma mutum yana da ƙarfin shi ba a wannan bar shi malam ko alahira Allah ya haɗa su da yawa Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kafin ba da ansa barin ba ku labarin wani na wannan tambayin da ta yi yana zaune ne sai aka aka ɗauko maganar mutuwa sai ya kalle da ya ce wancan ikon Allah <laughs> wajen rana haka zan kwanta mutum baki sai ta fashe da kuka <laughs> sai dariya ya ce munafukan banza munafukan wani ma'ana kina kuka cin da ban gama tara miki gadin da zaki ce ba yin <laughs> ga abin ba yawa zan mutu maki mugunta ko wato shi da kike kuka ko sai ta ta ce wala kai ba malami ba ne? ina ba da mun ita wai imani ya shige ta yanzu iko Allah fa haka zai mutu ya batta sai da bace da kuka wa zai ce munafuka mana kin ga dan abin da na tara ba yawa zan maki mugunta mutum maki da kaɗan ko to kaga yanzu misali me ya kawo kayan kyauta yanzu an fara samu karanka ka mutu a baka da me a bata da dukiya sai a duba a kalla shin san da ya bada wannan dukiyan lokacin ya mutu amma shekaru ne da dama yana da wadatan shi ya bayar nasu ne amma yana dab da rasuwa ne yana ciwon ajali ko abin da ya kama da haka sai kwashi dukiya ya ware wasu ya ba su to za a da dukiyar kun gano wannan da kyau ko waɗannan maganganun ai za mu zo za mu yi cikin karatu ai nan cin da an ɗan tsakura ne sai a ƙura da tsakuran Allah ya sa mu dace malai ce ƙalal musannif rahimahullah marubuci wannan littafi al'imam ismail mun abi bakar allah maɗaukin sarki ya gafarta mai ya ce ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man buliya min hazihil banad bi duk wanda allah maɗaukin sarki ya jarabce shi da baiwan ‘ya'ya mata fa sana ilaihin ne ya kyautata masu, kunna lahu sitaran minan nar waɗannan su za su zame mai sutura daga wuta gano wanda Allah ya bashi ‘ya'ya mata kusa Allah har yanzu fa da musulmi ake raye an san wancan dokan na cewa ƙin haihuwan ‘ya'ya mata babu kyau babu da abin nan ƙin haihuwan wala za ga mutum an aka haifan mai namiji ya fi jin karsashin ba da labarin an haifan mai da namiji haka ne saboda ɗawainiyan matan na da wahala sannan na biyu ko ƙila kafin a haifi ‘yar uwan ta riga ta cire mai ƙaunar duk wata mace a ran shi kun gano wannan to tana haihuwan ya mace kawai sai ga an ƙaro matsala cin da dama ita ma mece ce matsala ce to kuma ta ƙaro mai wata matsalan da zai kai wani gida ta'addabu wani ta'addabe shi wannan sai mun zo na gaba za ku ji dalilan da ke sa har yau mutane ke kyaman wannan kuma ɗabi'unku ne halinku ne dan me ba za ku gyara ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum